abun kunya ba mu kama shi da kwana da kuka mu kama da kunya da kwana da kuka ka mun kwana da kuɗi kai dai daga wallahi sai kai ya yi ka ya yi ka baki ai wannan su kai kana ai kuma kwana da kuɗi an tashi ko ah, an tashi an fito ya gida lafiya lau madalla masha Allah je kai ne kuna a ba ma shan wiwi mu ai ana da kai ne na ga da karamin riga kai wala da kai ne kai ne wallahi manyan yara ne suke shan wiwi ka ga shine shine ba mu bane sai an jima to albarka sa amin amin ma ai wannan aje baban ka ne ai kawo ne baban ka <laughs> ah, ne Allah kawo ne baban ka ne sauri wato me shayi kuwa tunka wato labarin nan ba daɗi ba daɗi ne da shi ba alhamdulillah an iso alhamdulillah to barka zuwa kasuwa alhamdulillah kasuwa wallahi alhamdulillah ka san yau laraba sai yau biredin ma babu su da yawa a biredi a ga yana ka ce biredi babu su da yawa ga sanan kana gani lemo dulele ka sa min shi a leda bula bula ne ga sanan ma soya min kwai guda biyu iyali sannan shayin ka eh. kulla min shi a leda amma tsurar shayin za ka bani ka san ni na fi son je ɗaki na in sha eh. Eh. shi shi matsalarsa kullum ɗaya ne ya zo a bashi biredi ya tafi da shi shago ya sha a bashi shayi a zuba masa ruwan shayi da shayinsa a cikin leda a sa masa biredi a leda leda ya je ɗaki shagonsa ya ce zai ci alhani kai din ba aure kake da shi ba mun sani ai ko na da ko in da kwana a kan shago ne wallahi wannan ya tsara gullin omo ma. gwara omo ana zuwa sai wallahi da sassa ba ba. duk wannan babban rigar shago yake kwana Na gode. sunan wani babar ba eh mai eh. shayi eh. ni abin da sa ga nake siya in tafi gida na'am eh. ba na son eh. in zama irin su wa'i eh. ka auro yan mutane ka ajiye ta a gida da gari ya waye eh. ka to mashaya shan shayi a'a wajen shayi ne to ni ba ni zai auri yan mutane rike wasan mako ina zuwa ne ina cika ciki na shi yasa nake son tun kan auro ta nake kun saba saya ni ma zumunci ta je zumunci ta je yi zumunci ta je amma da duk kake zumunci ta je kalama da shi kawai kalama da aure ne kalama da shi kawai da abin kunya kwan mu kwana da kuɗi da abin kunya kwan mu kwana da kuɗi kai da akwai da kuɗi wallahi ba mu shin kuɗa abin kunya kai ai abun kunya abun kunya ba muka ba baya ba kwana da kunya abin kunya ba baya ba kwana da kuma kwana da kunya yaro kaji yaran nan za su yi albarka a sosai kuwa abun kunya ah! Ah! ai bai ganka ba eh? Uzu bin nan. Ha? Ya garin. aya za ka ce wani inna lillahi yi musabaha da mutum ka gaisa da shi ka ce inna lillahi wallahi tallahi sha'afa ne eh, abin da yasa mai shayi eh. na ga wata yar buluwa bulai yarinya haka kada in ce kaga so ba kana so wallahi amma ka sani to kaga sun zo in tafa da sarki na haka <laughs> kai ai ya ku ya ba da kula wallahi da sanadi kunya wallahi saboda kun kai ta a to to kuna ina da muradi kuna na ba goye ba eh. a turai to sai ga sarki a kumoro da sirkarsa sun zauna eh, a tebur a gidan giya a kumoro din a ƙasar kumoro a kasan eh. kumoro ta ci gaban ki ita ma ƙasar kumoro a duniya ta ke gabashin duniya ne daga nan sai ruwa ce na madalla ai mai shayi eh. bari ba ka zai ta mutumi na kai kaɗai kawai nake iya da kakkon da sigari a wajen shayi amma ba kai ba ba kowa wai wai abin nufi kana so kenan so kai tun da kaji ya fara hinhina wala wala baba ina son ta ah, wallahi duka duka duka a mun godiya mai shi yana godiya ce ku rike mun da Allah da Allah ka rike mun ka rike mun yarinyar da amana ah sosai ma ku yarinyar nan wacce na tsaya na na tarbiyyantar da ita wannan ba kasa ba kowa amma kai na ga alamar akwai yiwuwar eh kware ku za ka rike amana insha eh, maka ah, yawa musamman mu ma da muka shiga lissafi wallahi wallahi jallahi ba gomin Allah ka ga hidaya ta takwas kudin kudin gaba ɗaya ba gobe ma eh, haka ka bani kudin yanzu an jima in ka ayayi sai ka zo ka karbi takwas din su kuma ba su biyu kowa ɗaya ɗaya kaga goma ke yawwa likita fa ɗaya ne ya ce yake maka a ka sani ko nashi likitan cewa ya ce takwas an kowa da likitansa har ah. kai kada daga kalan ka ni nan ma zan yi magariba har mu sai me yanke ya fito kuwa yawa eh, mai wanki da eh na dai ga wajen nashi abu yawa ina mina naira 300 ko da 50 kudin wanki eh ba nan ba shi kafin gane nan ba da kirki a ba kirki da shi ba akan sun kire injiniyan shi sun ba shi ba eh. su ba yawa za ka man 350 ba shi 350 saboda suwai ba uku kafa kuce na cuce ku kuna ji da ko ai wannan aure ta yi saboda suwai ba ai zan bayar yanzu nan an fasa ne shida kenan yawa kaga bakwai takwas sauran ku kuma na to a gama mashi eh? a soya masa nasu ina ba masa